wani babba yace har yanzu kuma a yanzu ku ne hitabu akdurin wa marajili ku ne waɗanda dai za su kawo kilare in da tukunya ɗaya ce yanzu tukunyoyi masu yawa da marajil da akdur dukkan su dai tukunya ce ta dafa abinci domin ai mun karanta a baya irin yadda har gata suke yi waye zai rinka shayar da ruwa ga masu ziyara ɗakin kaba waye zai ciyar da abinci waye zai yi kaza yace to tun da kuna wancan ga mutanen da suka zo daga wata uwa duniya ɗakin aiki yanzu ko mun zo ga mu yan uwanku a ce kun hana mu abinci da ku za a haɗa baki ba ma wai a ba mu kyauta ba a mu saya ma ba a yadda a sayar mana ba fa kullu sadiqin wa ibn ukhtin nu'idduhu ko udduhu la amri wajadna gibbahu ghayra ta'ili fa kullu sadiqin mun waye gari ba dukkan wani aboki wabin ukhtin dukkan wani dangin dukkan wani dan uwa ta fuskar uwa na udduhu wanda da muke kirga shi a matsayin abokin ne ko muke kirga shi a matsayin dan yar uwa ne la amri wajadna gibbahu a yau ina rantsuwa cewa wajadna gibbahu mun ga karshen al'amarin sa cewa dai ashe abotar ba ta gaske bace ba ashe dangantakar ba ta gaske bace ba idan an ce gibbu gibbu shay'a akibatu ke haka akan ce alghibbu ga abinda ka yi shi yau gobe kar kai yasa manzo Allah ce zurgibban tazdad ubban zurgibban tazdad ubban wato hadisin Imam Tabarani cikin mujamul uh, awsat da bai haƙiƙi shabul iman da kuma musnad al hadisi ne sahi manzo Allah ce zurgibban tazdad ubban ka rinka yin ziyara fashi fashi sai ka zama ka zama abin kauna wurin wanda ka ziyarta ma'ana idan ka je ziyara yau sai ka bari sai wata rana ka sake zuwa amma ka je yau ka je gobe ka je jibi sai a yi sai a gaji da kai sai a kosa duk wanda yake son ya rike soyayyar abokin soyayyarsa sawan aboki ne dan uwa ne to sai ka yi ziyara bisa ga sai sai sai wata rana ka je wata rana kar ka shi yasa suke cewa algibbu ne abinda zaka yi yau gobe ba zaka yi ba sai jibi wadanda suka ce algibbu abinda zaka yi yau ba zaka kuma yi ba sai bayan kwana biyu da gobe da jiyo ba zaka yi ba sai gata wadansu ma suka ce fil usbu'i marra shine algibbu do a kamus sun fassara ta da haka a takaice dai gibbu shine rishin yin abu kullun kullun wannan ɗaya ce daga cikin ma'anoninsa sannan al-ghibbu yana zuwa da ma'ana al-aqiba idan an ce ghibbu haza shay ana nufin aqibatu haza shay an gane ko ya ce fa kullu sadiqin wa ibn ukhtin na'udduhu dukkan wani dan uwa ko wani aboki da muke kirga shi a matsayin dan uwa ko aboki din wajadna ghibbahu mun ga karshen al'amarin sa yau ya juya mana baya ghaira ta'ili mun samu baya da wani amfani yan abota ce ba ta da wata amfani in dangantaka ce ba ta da wani amfani dan gashi mun shiga halin kakanin kai ba su taimaka mana ba siwa an narhatan min kilabi bin marrata bura'un ilaina min aqati khadili yace siwa annar hadan sai dai kawai wata tawagar mutane da sun kai biyar su wuce goma ba rahab game da muka faɗa baya sun kai nawa tara siwa annar hadan sai waɗansu yan tsararrun mutane kadai min kilab ibn murra daga daga zuriyar gidan kilab ibn murra bara'un ilaina bara'un sun barranta daga abin da qurayshawa suka yi ilaina sun sun zo sun sadu zumunta su da abin da qurayshawa suka na yanke mana na sa mana takunkumin kare tattalin arziki kar a yi magana da mu su sun yi bara'a da wannan abin ilaina sun komo gare mu min ma'akkati khazili sun dawo daga rikiyar ma'akka idan an ce ma'akka daidai ke da uquq ba ana cewa ba uququl dai me kenan ba bijirin mahaifa ba eh. ko sabawa mahaifa ko bijirewa mahaifa to ma'akkati khazili wato sun dawo daga rikiyar ma'akkati khazili wato a sabawa irin ta khazil wanda baya taimako domin khazil kishiya ne na nasir idan an ce nasir mai taimakonka khazil fa wanda yake taimakonka shine khazil kun gane wa ni'ma ibn uqtil qaumi ghayra mukazzibin zuhairan ko zuhairun li'irabin su dai zuhairun shine daidai wa ne mabnu uqtil qaumi ghayra mukazzibin ko ghayra mukazzabin zuhairun husaman mufradan min hama'ili yake sa wa ne mabnu uqtil qaumi madalla da dan yar uwar mutane wane ne wannan mutum gaira mukazzabin ba abin karyatawa bane ba shi in yayi zance wani mutum ne shine suhair sunansa zai zo nan gaba cikakke zuhair din nan ɗaya ne daga cikin mutanen quraishawa amma dangantaka su da banu abdul muttalib ba dangantaka ce ta dangin uba dangantaka ce ta dangin uwa lokacin da aka yanke alaka da su shi bai yanke alaka ba shine sai abu talib ke sa, ma dalla da wani ma dalla da ibnu uktil qaumi dan yar uwar mutanen yana nufin su banu hashim ko banu abdul muttalib gairu mukazzabin halin kasancewarsa ba wanda ake karanta shi ba in yayi zance zuhairun shine zuhair husaman shi kamar wani takobi ne mufradan zalalle min hama'ili daga cikin gidansa hama'il jam'i ne na wato himala himala ita ce himala to sai wato gidan takobi ke me ake ce masa da hausa gidan takobi ne kube a ah, to kube ai nauka wuka ne kube da takobi ma na ce masa kube kai wannan hausa ta ku gaskiya ne kuwa ni na yadda na wuka tabbas ana ce masa kube wanda ake so kauka a ce wanda ake yin da fata to amma na ta yawan wani yadda ana ce masa kube to amma dai ba sani amma dai gidan ta takobi kawai ko eh, Gidan ta takobi <laughs> mun samu hausar ma abin nan wato karkure na yare yana da mahimmanci kwarai da gaske na da muhimmanci yanzu ne to ake sakace da yare duk yanzu hausar mu ta riga ta lalace sai ka tsana daga cikin masu yin hausa lafiyayyar hausar da babu su miyaci mutumin da zaka ce ya daga hannu ce ina da tambaya ce ya ce tambayar tawa ne da tambayar tawa shine ga yi wannan ga ruwa ba zare ce <laughs> ba ruwa na kai ne ka fata siwa anna rahadan min kilab ibn murrata bara'un ilaina min mu'aqqati khazili wa ni'am ibn ukti alqawmi ghayra mukazzabin zuhairun husaman mufradan min hama'ili la amri la rantsuwa ce irin tasu ta jahiliya mutum ya rantsa da kansa rantsuwa ce ta jahiliya man kana yana rantsuwa da rayuwarsa laqad kulliftu wajdan bi ahmadin yace laqad kulliftu hakika an kimsa mun an bala'antar da ni wajdan wajen kauna bi ahmadin game da ahmadu shine manzan Allah ce ina rantsuwa da Allah an an kimsa mun kaunar ahmadu wa ikhwatihi shi da dukkan yan uwansa da'bal muhibbil muwasili kamar dai ɗabi'ar al-muhibbi masoyi al-muwasili wanda yake ziyartar wanda yake so akan kai wanda baya yankewa ma'ana dukkan wani masoyi da ka taba sani yana son wani masoyi to ka kwatanta san wannan masoyin da yake da soyayyar da nake wa Ahmadu abinda Abu Talib yake so ya faɗa ki faman mithluhu fin nas ayyu mu'ammilin idza qasahu al-hukamu inda tafaduli idza qasahu al-hukamu inda tafaduli yace faman mithluhu fin nas waye kwatankwacin su cikin mutane akwai babu ayyu mu'ammilin wane ne mai lura ya lura da siffofin mazaje ya kalli siffofin Ahmadu Ahmad kenan shine shi Allah sallallahu alaihi ya kwatanta ya gani wa ya kai shi shi manzon Allah din idza qasahul hukamu idan har al masu hukunci suka kwatanta manzon Allah qasahu suka auna manzon Allah suka auna kyautarsa da kyautar sauran suka auna kyansa da kyan sauran suka auna rikon amanarsa da rikon amanar sauran inda tafaduli yayin da aka so a fifiko waye ya kai babu wanda ya kai shi sallallahu alaihi wasallam al-hukamu anan gurin yana nufin irin wanda suke za a ce da Allah kun san wani mai kyauta ne wani wa mai kyauta ne ko wani kyakkyawa ne wani ma kyakkyawa ne amma abin da muke so a tsakani da Allah wa kuke ganin ya ne to su masana ne ta fuskar ɗabi'u da halaye goraye da kowa sun ga irin da biyunsa ce ka ai ne ya fi saboda dalili kaza dalili kaza ko su ce wane to suna al-hukam din da yake nufi ta sahu idan sun auna manzon Allah da sauran mutane inda ne lokacin da aka so da wani kan wani wane ne a irin wannan lokaci zai yi daidai da manzon Allah kaga anan fa ba wai ana maganan a fishi shi bane ake maganan a fishi shi dama ba taso ba amma waye ma ya zai yi daidai da shi ayyun nasi man huwa misluhu faman mithluhu fil nasi ayyu mu'ammilin idza qasahu al hukamu inda tafaduli halimun rashidun adilun ghairu ta'ishi yuwali ilahan laysa anhu bi ghafil yace halimun bai juriya ne a zage shi a cuce shi mayar da martani zagi idan anyi zagi sai dai baya hana ya tallata da'awarsa da Allah ya kallafa masa tunda ya ce balligi ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al kuma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas dan yace da shi fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin abinda ka sani ka fasa kwai mai ji wanda ba zai ji bai bari fada kowa ya amma in sun yi zagi kar kai zagi dan a lokacin sai a lura wa fi iya ashar kai kai ashar su sun yi ashar sai a duba wa fi iya ashar amma su sun yi ashar kai ka kawo ayar qur'ani sun yi ashar kai ka kawo hadisin manzo Allah sun san aibata ka ko da ka ko da garinka ko da kasarka ko da family dinka kai kuma duk baka aibata su da wannan ba sai ka aibata su da munanan ayyukansu da munanan maganganunsu da mummunar aqidarsu da dattin da ke cikin zukatansu ina fatan kuna gane ba ruwanka da cewa wani dan gari ne wani ba dan gari bane wani ba ne wani dan kauye ne har ma yau a rediyo wani ko gwamna ne kawai wani ya ce wadansu yan kauye ne <laughs> yan kauye wadansu yan kauye na sarki halimun wanzan Allah mai juriya ne rashidun kimtsatse ne da an ce rashid kimtsatse shiryayye adilun mai adalci ne ba azalimi ba ghairu ta'ishi ba mai biye wa fishi bane ta'ish wanda za a fusata kawai dama da gangan dan yayi wani abu karewarsa na cikin yin abu kaga wato barnar da gwamnati take nema ta yi wa kanta kenan waɗansu su je su fusasa su da gangan sai su yi abin da za su karye a fagen siyasa sai su karya kansu sun hutar da abokin adawa ba sai ya yi kulle ya zai karya su ba ko ba ku gane ba <laughs> dan a fagen siyasa akwai dabarar da za a yi da an san cewa kai mai kaza ne kai mai kaza ne an yi an yi a cin maka an kasa to sai ai wani abin da za a baka hauki dan kai wata barna ita ko magana zarar gono ce in ta fito ba ta koma to lokacin da kai wannan duk an tara an ajiye sai ranar da aka zo kamfen sai a baka mamaki ka ce ba kai bane ba ƙarya ne sai a sa sautin ka ji sai ka ce yau jama'a ba a aran murya eh, kana son yanzu sai ta koma baya kuma ba za ta koma ba tun da ta riga ta to idan mutum ya yi maganganu munana duk da haka idan dai yana son kansa da arziki sai ya rage kar ya kara don so yadda ya kara so yadda ya kara ba da kafa abokanan adawa su kare shi kaga abin da har yanzu ita gwamnati bata fahimce mu ba shine ita yadda ta dauka mu dinnan manufa ce ta mu ta siyasa amma dan Allah yaushe aka fara siyasar nan ta yar kwanan nan dinnan kuma tun yaushe mu muke wa'azi ni ina cikin masu kananan shekaru cikin masu wa'azin nan amma na fara yin wa'azin da zan ce an sanni na fito fili na fara yin wa'azi akan platform aka sanni na fara daga shekarar 1987 duk abin da na kafin wannan 87 ba wanda na fito fili bane jama'a suka sani wanda dai jama'a suka sani daga 1987 a lokacin nan ina maganar PDP ko maganar APP ko maganar AD dan Allah ina maganar wani a wannan lokacin kuma a wannan lokacin ina jin zafin da muke idan auna da yanzu dan Allah wanne yafi yawa wancan fa zafi ne na mukafirta kowa ka san an yi wani lokaci naman abba ma a garin nan ba mace muna ganin duk arna ne wallahi sai dai mu ciki ki da gida to an kana da kyakkyawan niyya sai Allah rinka fahimtar da kai kuma kana kara karatu ko ba haka bane kana kara karatu kana yi da kyakkyawan niyya sai ga Allah ya fahimtar da kai kana ba aibu bane kai kuskure amma ka gyara idan ka kuskure ina fatan kuna fahimta to tun wannan lokacin ina suwa ne ina suwa ne da yau suke ganin da su muke rigima ko dan saboda su muka yi mumbarin juma'a ko dan saboda su muke tafsiri a ina laccoci wannan da ake yi na shari'a shine kashi ashirin cikin ɗari na ayyuka na da nake na da'awa ba na jima ya kai kashi ashirin don laccocin shari'a cikin sati biyu ne kila a yi lacca ɗaya yanzu an yi sati biyu ko uku ba a yi lacca shari'a da sunan kwamitin shari'a mai zaman kansa ba to amma aikin da'awa fa wanda ya shafi karantarwa a kowane mako mai nake yi shine abin da ake shi yau gashi ana tsira muka ce darasi na nawa kuka ce darasi na sha tara jiya kuma lokacin da muka yi riyadu na a masallacin ungwagwaro kuka ce kuma darasi na nawa na arba'in da hudu bayan da can mun yi arba'in da biyar kitabun tauhid ashirin da biyar sifatu salatin nabi qur'ani ko a masallacin beirut road tun daga suratul baqara muka faru ni na sa dan ba alhamdulillah rabbil alamin nan da muka bude tafsirin fatiha kadai muka karanta ban manta ba shekarar 1987 gashi yanzu muna cikin suratul zukhruf wai ina so dan ka san su yadda gwamnoni suke da yadda yan majalisa da yadda masu mulki suke wato Allah ya jarrabe su da mutane da suke zagaye da su su kuma wanda suke zagaye da su sun san cewa aljihu na security kansu security board wannan wani abu ne da gwamna layi su alu amma ya fa'alu ba a tambayar gwamna mai kashe a ciki sai dai a lahira amma a nan duniya dai ba wata doka da suke za a tambaye shi sakamakon haka duk dan security din da fatara ta kama shi ko yake son ya samu kuɗi ko shiga wajen gwamna sai je zauna ya kuskus ko sai ya rubuta report ya sa a cikin file dukkan mu muna da file a gidan gwamnati duk wani mai wazi sai ya je a kai a ce ai Ja'far security risk ai matsalar tsaron Kano shi ne Ja'far gidan Allah ya wani ne matsalar tsaron Kano <laughs> matsalar tsaro na Kano security risk to idan suka yi haka ce ai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ai akwai wani kasar ma sai an sha wahala kafin a samu shi nan fa zai zo bakin masallaci ya saya wurin su wajen zuwa nan ko ya je wani wuri ya saya ko ya sa wani ya so masa amma ai akwai wani kasar sai an sha wahala kafin a samu shi sai a za a ɗauki kamar irin wannan kasar ɗin daidai inda kalmar kwankwasa ta fito sai a yanke a ɗauki daidai nan sai a samo wani daidai inda kalmar ko kan kwankwasa ko gwanduji ta fito sai a sake yanke ba daidai inda kit kit kit kit sai a harhaɗa sai a harhaɗa sai a je a kai wa mutum ina suke da lokacin Hamad al-Ansari a Madina ya rasu shekara biyu da suka wuce ba Allah ji kansa da gafara babban malami ne kwarai da gaske wani dalibi ya kama sai gobe cewa ko waɗanda suke zuwa su karɓi qur'ani amma in sun je kasar su a madadin su raba sai su sayar to an kawo ne a matsayin tsegumi shi ko da yake kwararre ne malami ne ya saba da mutane irin wannan dama sun san manya ka san kwarai a tsegumi za a ta kawo musu za a kawo sarki za a kawo gwamnati za a kawo a kawo masa tsegumi ya ce ai an ce kaza kaza kaza sai ce ah. يتهبط الفائدة تام يتأسى فائدة ولا واحد يقرأ واحد يحصل له فلوس وانا يكرم جاسا فلا دا وانكم يا سامو كدي كذا لكم من يقصي كاسم يبياني يا سامو كدي يا يا يا موتا يا واحد يستفيد واحد يحصل له فلوس خلاص تهبط الفائدة تام أسى فائدة بيو zaka ruwan zuwa aka samu ɗansu ‘yan baran don malamai da aka basu sai su zage mu sai su samu kuɗi su ba sai su zage mu sai a basu kuɗi da muka ko umara Allah ba ka basu kuma ka san wani sai a ɗauka wata kururuwa da za a yi da hayaniya wai ita ce za ta dakatar da mu mu dakata mu ja da ko mu ja da baya wannan kururuwa da ba mun riga mun san cewa fa amma zabadu fa yazhabu dufa'a wa amma ma yanfa'u nas fa yanfusu fil ard kazalika yadribu Allahu al amsal wannan dare ne kura bata gani ba wace kururuwa da kula da sai ta kururuwa ai hayaniya ai hayaniya sun zuba wa albasa taki da ruwa ke abin da za ta kara sai ya la amri laqad kulliftu wajdan bi ahmadi wa ikhwatihi da'bal muhibbul muwasili fa man mithluhu nasi ayyu mu'ammilin idza qasahu al-hukam inda tafadul halim ar-rashid adul ta'ishi yuwali ilahan yana nuna kaunarsa ga wani abin bauta laisa anhu bi ghafili wanda bai zama ga falalle ga barinsa ba shi abin bautar bai zama ga falalle ga manzon Allah ba yana nufin wa Allah subhanahu wa ta'ala fa wallahi laula an aji'a bi sabbatin tujarru ala ashyakhina fil mahafili lakunna taba'nahu ala kulli halatin min ad-dahr jiddan ghayra qawli at-tahazubi yace fa wallahi laula an aji'a bi sabbatin yace wallahi ba dan kar in dawo da zagin mutane ana zazzagi na ba tujarru ala ashiyakhina irin zagin da za a rinka ambatan harka mu fil mahafili a durin taro a aibata dattijan gidanmu ba dan wannan zagin ba la kunnata ba anahu wallahi da mun ba annabi Muhammad ba duk abin da zai fare faru amma muna jin tsoron zagi wasu zagi la kunnata ba anahu da mun kasance mun bai shi ala kulli halatin a kowane irin hali ko da yunwa ko da kishirwa ko da duka ko da fasa hanci da mun bi shi ala kulli halatin min ad-dahri akan kowane irin hali min ad-dahri a cikin zamani da zamu samu kanmu a ciki jiddan kwarai da gaske gaira kaulin tahazuli ba zance ne na wargi ba zance ne na gaske yake laqad alim annabnana la mukazzabin ladaina wala yu'na bi qawli al-abatil yake laqad alim wallahi sun sani su quraishawa sun sani su kafirai annabna na la mukazzabin ladaina dan mu fa ba abun karetawa bane ba a wajen mu sunan shi sadiqul aminu da matan wala yu'na bi al abatili shi bai damu da zance na ƙarya ba da hauragiya ba dabi'a sa bane ba Allah sallallahu alaihi hadibtu bi nafsi dunahu hadibtu bi nafsi na bayar da kaina gaba ɗaya dunahu dan tsare shi wa hamaituhu na ba shi kariya wa dafa'atu anhu na kare shi na kiyaye shi bizura da dukkan wani abu na kololuwa zura jam'i na zirwa ko zurwa an ce wa zirwatu salamihi al jihadu fi sabilillah kololuwar abu kenan wal kalakili da kuma kirji kalakil kenan jam'i na kalkal kalkal shi ne kirji wato mun yadda mu ba da kariya da dukkan wani abin da muka mallaka mun yadda mu ba da kariya da gangan jiki in an dana takobi an an an dana kai kwali da baka an sako wato ainihin kibiya mu ba da kirjin mu a madadin tudura kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lalle wato ubangiji ta Allah shi ke cire da wanda ya so ya fatar da wanda ya so in ba haka ba mai irin wannan maganganuwa bai kamata a ce bai musulunta ba wato kaga shi yana daga cikin abin da hana shi musulunta jin tsoron zagi da shi kuma in kana jin tsoron zagi san san san san ba za ka yi komai ba da abin kirki ba za ka yi don sai an zage ka inda za ka yi abin kirki ni ina mamakin ma wanda zai ce wai kar a zage shi ko mu matsayin ka kuma ko kai ne shugaban kasa ko kai ne minista ko kai ne gwamna ko chairman na local government ko sarki ko hakimi ko dagaci ko malamin addini ai kar a zage ni dan me ba za a zage ka ba yaushe ba za a zage ka ba annabawa an faɗa musu bakar magana an dake su an jefar da su a juji an cutar da su yaya za a ce kai ba za a taba ka ba da haka ina so jama'a su fahimta cewa duk wannan zage-zage da ake ta yi ja'afar ja'afar ja'afar kowaye yan kanana ja'afar yan tsaka tsakiya ja'afar da dije ma gema gema da su ja'afar ja'afar zagi ba dan gari bane ba ba dan Kano bane ba yawanci waɗansu masoya cikin maza ko mata sukan damu wallahi tun da ake wannan abin ban taɓa kwanta na minti goma bai yi bacci ba wallahi wallahi dan na san shirme ne wallahi kar ku taɓa ɗauka wai wannan abin ya taɓa bani wai tsoro na minti biyar wallahi bai taɓa bani ba kawai abin da nake kallo wani hali da'awar za ta shiga ciki ba wani hali zan samu kaina a ciki ba wani hali tafiye shari'a za ta samu kanta a ciki ba menene da nake samu yanzu zan rasa ba idan Allah ya tashi taimakon da'awarka sai ya cire lomar tuwanka da yadin da za ka daura daga hannun abokin adawarka ba shi yake baka tuwo ba shi yake baka riga ba ka riga ka gama da shi sai ka fi kirji ka faɗa abin da ga dama shi yasa ko kudin kenan wani lokacin sai mutum ya je so shadda da ganganci da ganganci wallahi da ganganci wallahi dan kawai wani ya gani ya ji haushi wallahi tallahi ya sa shadda ka sa shadda ya sa tabarau ka sa tabarau yayi kaza kai kaza ka ja aya ya kasa ja wani zai bayar kafin a zo sai ya ba da kuɗi jama'a su in ya bayar yau daga yau ba yau muna alhaji ba ya yi ta bayarwa daga nan har alhamis in aka waye da juma'a bai bayar ba kuma a zage shi dole sai ya bayar mu ko ba mu ba da ko kwabo daga nan wani daga rigiyar lemu wani daga marini wani daga hotoro wani daga brigade wani daga wani daga kwankwaso wani daga madobi wani daga Allah kuwa wani daga ina ne wani daga ina ne haka Allah ya turo su ko ina bayan Allah haka suke za su ko ina ko bayan Allah ne wani ban taba san ɗan da san sunan su yana daga cikin matsala ta ma rike suna ka rike sunaye yanzu wannan Allah ba da lada in banda Allah ba da lada din sai sai na sama mai zan yana daga cikin matsala ta sai gana kasa rike sunaye fuskoki da dama muna an saba tare waɗansu shekara goma da tare amma wallahi in ka ce ambaci ina da wannan matsala kuma ina fata in samu saukin ka ba wai da ganganci bane ba na rasa yadda zan ba na iya rike sunaye sosai in ba mun yi alaka haka ta kusa to kaga ban rike suna ballanta na ce kudi na bayar aka ta to bayan Allah nan kowa abin da ya kawo shi qala Allahu qala rasulullahi a gobe in za a yi kuma kofar bai haka kuma za a haɗu kuma a tafi a kuma in za a tuba ya rudur haka za a zuwa a tafi haka wannan ba wanda ka ba ko ba wanda kuma ka tallata yanzu to amma kuma haka bayan Allah za su haɗu to amma duk wannan sun kasa gane duk sun kasa ɗaukar izina duk sun kasa ɗaukar izina ko ba nan kaɗai ba wannan darasi ke tafiya ba darasi na tafiya a goci ba darasi na tafiya a goci yanzu dawowa ta ranar laraba da ta wuce a darasin karshe da muka yi na bulugul maram shine kaset na 97 bulugul maram bakwai. ko mun fara tafsiri ba a can kuma can ma kuma za a yi shari'a kuma ga mai duk inda muke tafsiri kuma duk azumi kuma za a je can gurin shi kuma an faro tun daga farkon qur'ani yanzu mun zo karshen suratu annajmi fasjudu lillahi wa abudu muka yi sujada muka ce to sai shekara mai zuwa ma ci gaba da ike tarabatin sa'atu wa shakkal kamar kuma can ma kuma za a yi shari'a kwanan wai mai mutum zai in da godiya ga Allah dan Allah idan mutum ya kalli wannan al'ummar annabi da suke baiwa da'a wannan taimako ta kowane bangare dubbai nawa ne cikin ku suke sayan kasan na karatu su kai kauye ko su kai birni ko su raba waɗansu abokan su dubbai nawa ne nawa ne wanda yanzu yau sama da shekara uku karatu ake sawa a Bauchi Radio Corporation wani bawan Allah ne bake biya sama da shekara uku yanzu an shiga ta hudu an sa tafsirin an sa kitabun tauhidin an sa menene yanzu an sa sifatu salatin nabi ana can kasa din bana can ina nan gurin sai in yi sai a sa in yi magana sai ɗaya rubuci sai ya raddi <laughs> kasa fa kasa wallahi ni ina nan Kano ina bacci نقض الصحيفة ثم بعد ذلك مشى Shamu بن عمرو بن بني عامر ابن لؤي wa kana بني هاشم في fi shi'bi بالليل بطعام layl bi ta'am abin da yasa ne wannan maganar yau wallahi ba wai kawai har kawai nan yi ta ba da yawa mutane sun mun waya waɗansu suna cikin tsoro waɗansu suna ganin a kaza waɗansu suna ganin kaza shin za a wuce kuwa shin yanzu yadda jama'a suka taso kaza kaza kaza din ba wani firgici wallahi hankali na bunce ki ban taba tunanin akwai wani abu da zai dakatar da ni kan da'awa ta ko aqida ta insha Allah abin da kawai muke roƙo daga wajen yan uwa addu'a duk abin da kan kai na kirki ba iya harka bace gaban kasar din Allah ne sai mu ci gaba da cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab addinin nan kawai shi muka sa a gaba ba wani abu ba inda wani manufa na rayuwa mu ci mu sha muke so sai mu bulayin da sauran suka bi su ma suke ci su sha to amma ka ci ka sha kuma sai me ina gama makaranta a Madina kafin in taso nan wurin waɗansu jama'atu ahlul hadith a Birmingham a Ingila suka rubuto min takarda in je can sun dauke ni aiki in zauna a can ni da iyali na gaba daya nace kasa ta zan je a amfana da ni kasa ta zan je a amfana da ni ina so in samu aiki a wata kasa ta turai ta karanta suwa zan tafi in je a guje a muka ce za mu zo nan gurin ga mu ga su kuma sai yaya kuma ba da zalika masha hisham bin amrin min bani amir bin lu'ay wa kana yasilu bani hashim fi shi'bi khifyatan bil layl bi ta'am naqdu sahifa wato akwai wata takarda ta wannan yarjejeniyar da aka yi cewa a yankewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da banu hashim gaba ɗaya da banu abdul muttalib kun san takarda ce aka yi ta yarjejeniya wanda ta kunshi bayanin yanke alaka sai aka zo aka rataye ta jikin ɗakin Ka'aba to yanzu matashiyar nan da za mu shiga wadda akan ta mu tsaya wato maganar yaya aka yi aka yaga wannan takaddar ko aka warware wannan alkawalin da aka yi yake sun ba da zalika mashahi Hisham ibn Amr bayan wancan lokaci ne fa sai mutumin da ake kira Hisham ibn Amr min Bani Amir yana cikin zurriyar gidan Bani Amir ibn Lu'ay sai ya tafi wa kana yaslu Bani Hashim dama can shi yana sadar da zumunci da Banu Hashim fi Shi'ib lokacin da suke cikin wannan kwararo ko loko na bani na da abi talib kenan yana sadar da zumuncin su khifyatan a boye da laili cikin dare bi ta'ami ya kai musu abinci an yanke alaka da su sai ke zuwa da kai musu abinci cikin dare an gane ko masha'ila zuhair ibn abi umayya shi wannan mutum mai suna hisham ibn amr sai ya tafi wurin wani mutum da ake kira zuhair ibn abi umayya al-makhzumi wa kanat ummuhu atika bint abdul muttalib shi wannan zuhair din uwarsa ita ce atika yar gidan abdul muttalib kaga shi yasa wancan ya kira shi ibn ukhtil qaumi kun gane ko wa qala yace da shi ya zuhair ya kai zuhair arabita an ta'kula ta'am wa tashraba ash-sharab wa akhwaluka bihaythu ta'lam yanzu ka yadda ka ci abinci ka koshi ka sha abin sha yadda kake so wa akhawaluka dangin mahaifiyarka kuwa bi haisu ta'lam suna matsayin da ka sani na an yanke komai da su fa kale yace wai hak fa ma asna wa an rajulun wahid yace to ya zan yi in ban yadda ba bayan gashi ni mutum ne ɗaya kadai amma wallahi law kana mai rajulun akhar laqumtu fi naqsiha yace wallahi da zan samu wani tare da ni da na je na yaga wannan takardar kala sai hisam yace da shi ana ga hannuna na baka na yi maka mubaya mu je mu yaga wannan takardar ta zalunci ba mu yadda ba qala sai yace na salisan kawo mana na uku qala sai yace abul bukhtari ibn hisham na lamunce abul bukhtari ibn hisham zai yadda qala yace da shi abgina rabi'an nemo mana na hudu Kala zam'atu a al-aswad na yadda zan kawo zam'a a al-aswad kala shi kuma yace abgina khamisan nemo mana na biyar kala sai yace al-mut'im bin adi shine al-mut'im ibn adi kala yace fajtama'u inda sai suka taru daidai wani wuri da ake kira hujul sunan wuri ne yanzu unguwa ce a can makka Wata ta'aqadu ala al bi naqd sahifa su dinnan suka yi tarayya su nawa kenan ya samo mutum hudu a biyar ka ya samu su bakwai kenan dan ya ce ah, ok haka su biyar kenan su biyar kenan dan da ya zo ya ce ni ka samu mutum da ya ce gashi na so ya ce abgina salisun samu mana na uku mu zama uku yan su biyar kenan ko wa ta'aqadu alal qiyam bi naqd sahifa suka kulla yarjejeniya shine ta'aqadu alal qiyam bi naqd sahifa cewa za su je siyayya ga wannan takaddar yarjejeniya ta zalunci da aka fa qala zuhair sai zuhair yace ana abda'u biha ni ne zan fara dakko takardar a keta fa ja'u ilal al-ka'bati wa quraishun muhdikatun biha sai suka zo ka'aba lokacin kuwa quraishun muhdikatun biha quraishawa sun kiwaye ka'aba dai shine muhdika ko kuma sun zo idan su wajen suna zaune ta yadda baka shiga wajen sai sun ga waye yazo zai shiga an gane ko fada da zuhair sai zuhair ya kira da babban murya yace ya ahla makka ya ku mutanen makka inna na akulu ta'am mun kuma muna cin abinci wa nashrabu shirab muna cin abin sha wa nalbasu thiyab muna sanya tufafi wa banu hashimun halka banu hashim ko mun kyale su a halaki a tagayyare wallahi la aqudu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifatu al-qati'atu adh-dhalima yace wallahi ba zan zauna ba har sai an keta waccan takarda alqati'a wadda ta yanke zumunci tsakaninmu da banu hashim az-zalima az-zalima takarda wadda ta kunshi zalunci فقال ابو جهل سي ابو جهل يتي كذبت والله لا تشك يتي قريا كتي والله بذا أكيت وأن تكذب فقال زمعة سي زمعة يتي أنت والله أكذب كيني ببن مقريتي ما رضينا كتابتها حين كتبت ai ba dukkan mu muka yadda da rubuta wannan takardar ba lokacin da aka rubuta sai ra'ayi mu kai araba bakin mu kai mu yadda ba sai an keta ta wa qala abul bukhtari abul ma ce sadaqa zam'a gaskiya zam'a ya faɗa Lanar da ma ba fiha ba mu yadda da abin da aka rubuta cikin wannan takardar ba wala nuqaru alaihi ba za mu taba yadda da shi ba za mu taba tabbatar da shi ba mun ki fa qala al mutahim ibn adi mutahim ibn adi shi kuma yace ma gaskiya kuka faɗa da kai abul bukhari da wato waye zam'a gaskiya kuka faɗa wa kazaba man qala ghayra zalik duk wanda ya faɗi ba haka ba shine yayi ƙarya nabrau ila Allah minha muna barrantuwa zuwa ga Allah daga abin da wannan takarda ta kunsa wa mimma kutiba fiha da abin da aka rubuta ciki wa qala hisam bin amr hisam bin amr kuma shi ma ya faɗi na hawa zalik kwatan kusun wannan zanci su biyar yanzu duk sun faɗi wannan magana kuma kowa shi ma yana da dangi da su dare masa faɗa kuma dama magana ce ta wa yake da dangi a gari wa yake da mabiya a gari wa yake da dangi a gari shine magana ko sun gaba mata dangi shi yasa suke cewa baki baki baki baki إنما المؤمنون إخوة aslihu baina akawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun dukkan mun ne mace ko namiji in dai mun ne shi dan uwan mu ne fa qala abu jahalin sai abu jahil yace hadha amrun qad qudiya bilailin wannan wani al'amari ne da aka zartar da shi da daddare kun yi mitin kafin ku zo nan fusuwira fihi bi gairi hadal an yi shawara cikin wannan lamari ba a nan ba kafin ku zo lalle kullo ta kai in ba haka ba ya ku duka kuke sako waɗannan ba mai na kalmomin kowa ya faɗa abin da yake so mala yace wa ba'atha sallahu ala sahifatihim al-arda sai Allah ya turo da gara ita ce al-arda akan wannan takarda falam taturkisman lillahi falam lillahi illa lahasatuhu bata kyale wani suna na Allah face sai da ta cinye shi a cikin takaddar wa baqiya ma fiha min shirkin wa zulmin wa qati'a ba abin da ya rage cikin abin da aka rubuta a takaddar sai kalmomin da suka shafi shirka da zalunci da yanke zumunci wa atla Allahu rasulahu ala alladhi sana'a bi sahifatihim Allah kuma ya sanar da annabi dangane da abin da aka aiwatar ga wannan takarda fa zakara zalika li ammihi annabi kuma ya fada wa babban sa Abu Talib fa qala sai yace la wa tawaqib ma kazabat ma kazabtani yace ina rantsuwa da taurarin da ke sama dama baka taba yi mun ƙarya ba ya Abu Talib kenan ga fa sun talaka yamshi bi isabatin min bani Abdul Muttalib sai Abu Talib ya tashi tare da shi da wani gungu na cikin banu Abdul Muttalib isaba wani gungu na jama'a hatta atal masjid har zo masallacin Ka'aba wa huwa hafilun min yana cike da Qurayshawa masallacin falamma ra'awhum yayin da suka hango su zannu annahum kharaju min shiddatil hisari sai suka yi tsammanin sun fito daga lokacin nan ne saboda tsanani yayi tsanani za su zo su nemi ayi sulhu su mika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka wai sulhu suka nemi kharaju min shiddatil hisari wa atawli yutuhum rasulullah sun zo dan su mika manzon Allah fa takallama abu talib abu talib yayi magana fa kale yace kad hadatha amrun ina tabbatar muku akwai wani al'amari da ya faru la'allahu an yakuna bainana wa bainakum sulhan mai yiwa wannan al'amari zai farar da sulhu tsakanin mu da ku fa atu bi sahifatikum ku kawo takardar da kuka yi tare jejina kuka rataye a dakin kaba ku je ku dauko ta wa inna ma qala zalika khashyata an yanzuru fiha qabla an ya'tu biha fala ya'tu biha bai ce masa ga abin da ya faru cikin takardar ba dan kila in ya faɗa sai su ki kawowa kaga sauran wawaye da ake ja ba za su fahimta ba sai ce a kawo takarda su ko ba su san mai takunsa ba sai an kawo an bude an ga mai takunsa to kaga zai sa duk jama'a kowa ya shiga sai sai an ku ko atu biha mujabi atu biha mujabina sai so kawo ta suna masu jijji da kai la yashkuna anna rasulullah madfu'un ilaihim ba sa shakkar cewa Abu Talib zai ka musu manzon Allah ne kawai su je su kace su a tunanin su kenan qalu suka ce kada ana lakum an tafiqu wa tarji'u khataran li halakati qaumikum suka ce da Abu Talib ai ya kamata lokaci yayi ana lakum lokaci yayi gare ku an tafiqu ku dawo wa tarji'u ku dawo daga rikin ra'ayinku khataran li halakati qaumikum dan hadarin da ke kunshi cikin halakar mutanen ku saboda yunwa ma kawai za ta kace fa qala abu talib sai abu talib yace zan ba ku wani al'amari da akwai adalci cikin in za ku da Inna innabni akhbarani wa lam yakzibni yace dana ya bani wani labari kuma na tabbatar ba ƙarya yayi min ba anallaha azza wa jalla bari'un min hadhihi as-sahifa allati fi aydikum Allah ya barranta daga wannan takarda da ke hannunku wa annahu maha kullas min lahu fiha shaidar Allah ya barranta da ita duk sunan da ya shafi nashi ya goge shi a cikin wannan takarda wa taraka fiha ghadrakum ba abin da ya saura a cikin takardar sai wato yaudarar ku wa qati'atakum da yanke zumuncin ku da kuka ambata fa in kana ma qala haqqan in abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne fa wallahi la nuslimuhu ilaykum ba za mu mika shi gare ku ba ku isa ba hatta na mutu ni akhirna sai mun mutu har na karshen mu gaba wa in kana allazi yaqulu batilan in abin da ya faɗa ƙarya ne da fa'anahu lakum faqataltumuhu aw istahyaytumuhu to za mu mika muku shi ko ku kashe shi ko ku rayar da shi qalu sai suka ce kadar zina mun yadda da wannan hukunci naka suka ce da Abu Talib fa fata hifa sai suka bude wannan takarda fa duha kama akbar suka same ta kamar yadda ya bada labari fa qalu sai suka ce haza sihrun min ko. mutumin naku ya zo da sihiri kuma kenan fartakasu sai suka koma cikin farnasu wa adu suka sake komawa ila sharri ma hum alai sama da mafi sharrin abin da suke ciki a da kaga kin gaskiya ke kin gaskiya ke in ba haka ba wato dan adam gaskiya tana bayyana a gare shi amma yana kinta irin nasarar da Allah yake baiwa da'awar sunna a garin nan babban dalilin ne kan cewa suna kan gaskiya take inda kan ƙarya muke tafiya ba attajirai tare da mu ba jami'an gwamnati tare da mu ba kowa tare da mu tun da ɗin na sha faɗa muku wannan a matsayin ni'imar da Allah ya mana wallahi da ba mu isa mu yi wa'azi ba sai a brigade da wani kwanar jaba da wani PRD cikin Kano ba mu isa mu shigo ta ba yau gashi masallacin Usman bin Affan a cikin Badala yake a cikin Badala yake kafin a gina masallacin waɗansu suka haɗu a nan gadon kara suka je suka samu wane ne suka samu waye wallahi sai dai su mutu sai ba su ba ko masallacin yana da sun mutu makila ce haba da su wani da dare an isa ai wannan masallacin to suna nan da razuku masallacin yana kuma ana sunna kuma ana qur'ani kuma ana hadisi ko ba za a fasa ba insha Allah kuma su su san wani abu ba mu yanzu da suka gani kansan ne gangan jikin yana baya kansan ne suka gani ya dan leko da kunnensa amma gangan jikin bijimin san yana baya a cikin kwariyar Usman bin Affan yara nawa ne wanda suka shiga daura suka tafi karatu madina waɗansu kuma suna sudan suna karatu waɗansu suna waɗansu kasashen suna karatu tsakanin yan kano da wanda ba yan kano ba abin da na faɗa mutanen maiduguri kenan da wani ibrahim sale ya ce ya haya na ce ka ɓata lokaci a sanadiyar zuwa ta maiduguri da aka zo ana tafsiri kuma allah sa ma gaito yan daura suka zo yaran maiduguri yanzu sama da ashirin suna karatu jami'ar madina daga shekara mai zuwa za su fara fitowa biyar biyar duk shekara biyar shida sai sun fito yan barna da yobe ya za ka yi da su su yi barbarcin su yi shi wa arab ni da hausa kawai nake yi an barka da aiki a baya lokacin da suka samu dama su kai 'ya'yan mutane su yi karatu suka ki har yanzu cikin duk wanda ya taɓa zuwa madina ta hanya ta ko ta hanyar malam abdullahab babu kanina a cikin kowa na daga dan gombe sai dan bauchi sai dan yola sai dan Barno sai dan yobe sai dan kano sai dan sokoto su dan wani wuri daban ba wani dan duk yan uwana da suka zo ubangiji ta alasa aka yi interview ba su ba na ce ni ko ba zan sa baki kan mutumin da bai ci ba in mutum ya ci gashi yana da takardu mai kyau sai in sa baki ba hanya bace ba kawai alfarma ce ba Najeriya a take san ba Madina ce ba garin manzon Allah su can wannan alfarmar da muke irin ta Najeriya ba san ta ba eh malaman mu ne suna kimanta mu suna darajanta mu muna da dama mu ce eh ga wani ya ci amma ba ma iya cewa ga wani sai in ya cancanta a duba takardar ce a ga tashi ce kuma ras kuma dan masa interview da larabci a ji eh ba dama ne ba rafta bane ba dangi na har taron dangi suka yi na kai wani madina a sanadiyya ta wani ya tafi madina suna yake musu kaza malam abdul habib je mana sulhu da su ya fahimtar da su sanan so gani to yanzu irin wannan yaran suna nan suna karatu za su fara dawowa ba a Kano kaɗai ba a Kano ne a ina ne suna karatu waɗansu a Sudan waɗansu a Saudiya waɗansu a waɗansu kasashe kuma nan cikin gida kuma waɗanda ake karatu da su kuma suna suna nan kuma waɗansu suna nan a Bayero waɗansu a Legal waɗansu a ina ne wallahi za a nan gaba ne nan gaba ne gararin yake wallahi Ja'far ba abin da yake mu wallahi kuwa wallahi tallahi gara ma tun da farko ku koma ba ku da kariya da za ta kare ku daga suka sai sunnar manzon Allah in kun fake da sunna to kun riga kun samu garkuwa ba wanda ya sai taba ku da ita muka fake shi yasa ba wanda ya sai taba ku Ku akwai da sunnar manzon Allah ba kai ka rushe ta ba imamu shafi'i yace man ta'allama al-hadisa qawiyat hujjatu wanda ya koyi hadisin manzon Allah sai hujjarsa ta yi karfi a buga a buga a kasa rushewa ba rasulun ake ba ce in ce ne ta fuskar dalili burhana kum in kuntum sadiqina shi yasa in kun ga wani na zagi ku daina damuwa mutum ka kure mahaifinsa ka kure malamin sa ba sai in bai zage ka ba sai yaya وتكلم عند ذلك النفر الذي تعاقدوا كما تقدم وقال أبو طالب شعرا يمده النفر الذي تعاقدوا يمده النفر الذي تعاقدوا على نقد الصحيفة فتكلم عند ذلك النفر a wannan lokaci sai wannan adadi na mutane guda biyar ɗinkin suka yi magana allazina ta'aqadu waɗanda suka kulla yarjejeniya cewa za su yaga wannan takarda kama takaddama kamar yadda gabata wa qala abu talib shi'ran abu talib ya faɗi waɗansu baitoci na waka yamdahu nafar allazina ta'aqadu yana yaban waɗancan mutane guda biyar da suka kulla yarjejeniya ala naqd sahifa bisa ya ga wannan takarda wa jashi najashi minhu yana wa yamdahu najashi yana kuma ambatan najashi yana yabansa minhu daga cikin abin da ya faɗa ga abin da ce jazallahu rahatan bil ujuni tatabau ala mala'in yuhda bi azmin wa yarshudu a'ana alaiha كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفره الدرع أجرد قعودا لدى جنب الحجون كأنهم مقاولة بل هم أعز وأمجد وأسلم هشام بن أمر يوم الفتح وخرج بنو هاشم من شئبهم وخالط الناس وكان خروجهم في سنة عشر من النبوة ومات أبو طالب بعدها بستة أشهر abin da ya faɗa yana ba su kine ce jazallahu rahatan bil hujuni tatabu kai Allah ya saka wa gungun mutanen nan da suka bil hujuni wanda suka hadu a unguwar hujuni ko wurin da ake kira hujuni tatabu suka bi junan su kan wani ra'ayi suka yadda da junan su kan wata shawara ala mala'in har suka zo kan gaban shugaban Qurayshawa yahuda bi azmin wa yarshudu wato wannan ra'ayi da suka yi da suka kullu akan sa yahuda bi azmin wato ana shiryar da su bi hazmin da gaske wa yurshadu kuma ana kintsar da shi ra'ayi ne mai kyau wanda suka tallata shi ko kuma suka yi yarjejeniya a ana alaiha kullu saqrin annahu idza ma masha wannan yarjejeniya da suka yi a ana alaiha kullu saqrin kullu saqrin annahu kowane saqar saqar anan yana nufin shugaba ko kowane barde annahu idza ma masha kai ka ce idan ka ga yana tafiya fi rafra dir'i fi rafra dir'i a cikin riga ta salke ajradu wato za ka ganshi ajrak wato a ah, zan fasara ajrak ne me za mu fassara ajradu ajradu al da dai wato sai dai mu ce bar dai ko mai karfi kenan an gane ko shine ake masa dangi da jurt eh kamar wanda ya shiga sarkin yaki ba sai mu ce wanda ya shiga sarkin yaki to bar dai din kenan ko wanda ka shi cikin sulke cikin sulke raf raf riga kenan addir ita sulken yaki ajradu wato kowanne bar dai ne jarumi qu'udan ladajan bil hujuri suna zaune a gefen hujuri ka annahum maqawlatun kai ka ce waɗansu manya-manyan shugabanni ne ko sarakuna ne bal hum a'azzu wa amjad ai su sun fi sarakuna ma matsayi sun fi su karamci wa aslam hisham bin amr yawm al fatih hisham bin amr din ɗaya daga cikin waɗannan mutane ya musulunta ranar da aka fatahu makka wa kharaja banu hashim min shi ibihim banu hashim sai suka fito daga cikin wannan sukuki da aka sasu wa qalatun nas suka ci gaba da hulɗa da mutane wa kana furujuhum fi sanati ashrin min an-nubuwa fitowar da suka yi a shekara ta goma bayan bayan annabta kenan wa mata abu talib ba'da ha bi sittati ashhur abu talib kuma ya mutu bayan wannan abu da ya faru da wata shida kadai ya mutu to ina da sai mu dakata a nan gurin duk wani sharhi da tahlili zai biyo baya dan lokaci kusan makusancin juna ne tsakanin mutuwar Abu Talib da mutuwar Khadija sai mu hada gaba ɗaya sai mu yi sharhi akai wannan muka da ya muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah shi ya fi mana magana kan menene mafuzin shirajil qawabili ashiraj da shine magudanar ruwa alqawabil wato shiraj jam'i ne na magudanar ruwa kamar ruwa da yake gangarowa da kan dutse ko daga magudanar ruwa irin ƙananan wuraren da ruwa ke tahowa kafin ya zo har haɗu wurin babban korama to wannan shine shiraj alkawabil waɗanda suke dorantar juna waɗansu daga nan sashin waɗansu daga nan sashi shine alkawabili gaira ta'ish wato ba mai fushi ba shi ta'ish asalinsa wato shine saurin fusata ko mutum yana saurin fusata ne lokacin da yake cikin wani zango na rayuwarsa shine irin farkon tashan balaga din nan ɗan shekaru sha bakwai sha takwas mutum ne mai yawan fushi mutum ne mai jin shi ɗan adam ne kamili kake baya so a ce masa yanzu ko yana da tsaishi to wani kuma har bayan ya wuce wannan ma yakan zama siffa ce tashi ya danganta da tarbiyyar da ya samu wadda za ta ce sai tashi ya zo ya zama daidai wa daida wai yake cewa mutum ne rihi ya kama shi sai ya matse shi bai yi ba ya yi sallah haka su ta yi matukar bai rihin bakan ai sallar ta tsananin ba abin da abinda manzan Allah ya hana mutum ya matse ya yi sallah da shi shine bawali ko bayan gida kar mutum ya yi sallah yana mai matse bayan gida ko bawali ya dame ka baka je kayi ba to manzan Allah ya hana shine waɗansu malamai suka kasa hannun zuwa gida biyu idan matsewar tashi ta hana ka aikata ababen da suke habi cikin sallah to ga abin da kai makaruhi idan kuma ya hana ka cika farallai to abin da kai ya zama haramun kenan ban ji ba ai eh, sai mutum ya yanke sallar mutum yana cikin sallah sai bawali ya bujuro mata ko bayan gida kila cikinsa ya ɓaci sai ya yanke sallah je shine abin da ya dace da sunna wannan kuma wai bayan mutum ya kammala sallar asubahi sai ya manta cewa bai sallar isha'i ba ta jiya lokacin da ka tana sai ka tashi kai wannan manzon Allah ya nuna dukkan wanda ya manta da sallah lokacin da ya tana ta shi lokacin sa sai ya tashi ya yi ta mai tambayar wata yar uwa ce cikin kungiyar hizba ta mata to kin ji dai tambayar ki mun an sabar gurbatan abin da ya so to akwai wata tambayar kenan wa alaikum salam a ba sai ta mai ta sallar asubahi ba ni a fahimta ta ba sai ta mai ta ba ko malaman da suka ce sai ta mai ta sallar asubahi dan tartibul fawaid to amma guda ɗaya ce ta tana yanzu kuma manzo Allah kuma ya ce man nama an salatin au zakara fa lisallaha wa zalika waqtuha lokacin da ta tana ita ce ta ta bai ce ya rama da wancan ba sallallahu alaihi wasallam inda a ce dukkanin sallolin kubuce masa suka yi ma'ana ya ta tana daidai lokacin da bata yi asubahi ba da sai ta fara yin mai yi ta yi amma in ta gama bashin ta tukunan ta zama daga baya wai me za a karanta gobe kofar mun bai karatun za a yi za a karanta littafin umdatul ahkam ne insha Allah kun san littafin umdatul ahkam ya eh, ya kunshi hadisai cikin bukhari da muslim yana da matukar muhimmanci hadisai ne kuma galibi na ahkamul fiqhiyya hukunce hukuncen fiqh da na fara karanta shi a Maiduguri mun yi darasi kaman 17 ne ko 18 to amma zuwa na maidugurin ya gagara kwarai da gaske saboda maidugurin tana da nisa da yawa ko mai yayi tsada ko ba haka ba da can ana arahan mai ana yawan zuwa kai akai amma yanzu kan duk inda zaka yi sai ka lissafa ka lissafa saboda mun game da azzaluman shugabanni sun zumunci ma sun hana mutane saboda tsadan man fetur da saboda haka sai mu ga tunda za mu sa darasi mu yi shi a can insha Allah ta'ala Eh, gobe dai za mu fara shi littafin insha Allah na'am wa alaikum salam sallar raka'atan alfajr raka'a biyu ce za ka yi karatun fatiha da sura raka'a ta farko fatiha da kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da kul huwallahu ahad za ka yi su kuma a sirrance wani lokaci kuma ana karanta fatiha kadai kadai a raka'a farko da ta biyu wani lokaci za a karanta fatiha da faɗin Allah ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a ko fatiha da qul ya kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kalimatun sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wala nusrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun ka fahimta ko duk wanda kai yayi cikin su ko wanda ya tabbata cikin hadisi wa alaikum salam kofar banu shaiba ba mun karanta a ba eh abin darasi ai za ku ji a yanzu dai kan wannan dai na goban da ya sabon darasi shi kuma ba kullum bane ba duk bayan sati biyu so daya insha Allah in kuma za a yi wani sabon darasi kuma za ku ji sanarwa insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى مدين الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha daya ga watan uku shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da daya miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muhtasaru siratin rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma shine darasi na ashirin daidai matashiyar magana da za mu tashi kan yau cikin littafin mautu ta wa abi talib mautu khadija wa abi talib wato labarin mutuwar ummuna khadija da kuma mutuwar abu talib darasin da ya gabata abinda muka tsaya a kan shi wato kasidan nan ta abu talib wadda ya yi yana zargin shawa. kan irin yadda suka sanya wa banu hashim da banu abdul muttalib takunkumin kare tattalin arziki da kuma yanke alaka da su da maganar takardar yarjejeniya da ta kunshi hakan wadda aka rataye ta a dakin kaba da bayanin waɗanda suka zo suka yi ruwa da tsaki wajen karya wannan ka'ida wannan shine abin da muka tsaya a kai yau kuma za mu tashi kan labarin mutuwar khadija da abu talib malam yace wa matat khadijatu ummul mu'minin radiyallahu anha بعد موت أبي طالب بأيام أمنا خديجة Allah shi kare da a gare ta ta mutu ne bayan mutuwar Abu Talib da ɗayan waɗansu kwane. Fashaddal bala'u ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min mauti wa Sai wato bala'i ya tsananta kan manzon Allah. Wahala ta kai masa matuka min qaumihi daga bangaren mutanensa ba su yi imani da shi ba da mauti khadija wa ammihi bayan mutuwar khadija da kuma mutuwar baffansa abu talib waɗannan mutane guda biyu su suka rinka bai annabi kariya a lokacin sama da kowa babbansa abu talib da kuma matarsa khadija wa tajarra'u alaihi shawa sun taurare wajen mu'amalantar manzon Allah ta hanyar musgunawa wa kashafuhu bil sun fito masa sarari da cutaswa wa aradu qatla har ma sun yi nufin kashe shi fa mana'ahum Allah min zalik ubangiji ta'ala ne kawai ya hana su yin haka bai ba su iko ba bai ba su kudura ba قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حضرتهم وقد اجتمع اشرافهم في الهجر عبد الله بن عمرو بن العاص na halarci taron Qurayshawa wa qad istama ashrafuhum a lokacin shugabannin su sun taru gaba daya a daidai wurin da ake kira hijir Isma'il alhijir a jikin ɗakin ka'aba shine bangaren arewa wanda za ku ga wata gajeruwar katanga da tsawonta bai kai na sauran bangarorin ɗakin ka'aba ba ina jin mun shayin magana akan cikin da suka wuce baya to sun taru a wannan waje suna zaune fa zakaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin tattaunawa su sai suka ambaci manzon Allah fa qalu waɗansu suka ce ma ra'ayna misla sabarina alai saffaha ahla mana wa shatama aba'ana wa farraqa jama'atana suka ce ma ra'ayina misla sabarina alaihi ba mu taba ganin abin da ya kai hakurin mu ba da muka yi game da manzon Allah wasu ke yaban kansu su shawa suka ce saffaha ahlamana ya wautar da tunaninmu da hankalinmu wa shatama aba'ana ya zagi iyayenmu dan Allah wa annabi ya taba zagi ba wanda annabi ya taba zagi amma idan ya ce gumaka ba su da iko na kudura da irada sai ya zanto wannan zagin gunki kamar yau ahlus sunna babu wani wali da suka taba kamawa suka zaga amma idan ka ce wali la ya kaluku wa la ya ala al ihya'i ba ya da ikon halitta ko ko halitta ko rayar da mutace ta ce ka zagi wali idan ka ce ba a tawassuli da sunan wani wali ana tawassuli da sunan Allah ne dan Allah ce wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sai ce kai dan neman tashin hankali ne ka zagi waliyan Allah ba wanda ka zaga kaga dai tsarkin baki ba kamar manzon Allah sallallahu amma tare da an tuhumce shi cewa wai ya zagi allolin su suka ce saffaha ahlamana ya wutar da hankulan mu ya nuna duk ba mu da hankali shi kadai ne mai hankali shi kadai ne mai basira shi fa bai ce haka ba kawai dan yayi zaben da sun tabbatar zaben shi yafi nasu zaben to dama ai wajen zabi da ake gane hankalin mai hankali da rashin hankalin mara hankali kuma lokacin amrin azim fa ala rislik sai amfane shi a duniya da lahira to ai kaga yana da tataccen dace da da mutum yayi zaben tumun da babban zance ke ala rislik dan da wa farraka jama'atana suka ce ya raba kaga shiga ثم امر بضرب الناقوس سيتي ابغى قراروا tunda kiristanci suke bi fajtama ilaihi kullu qissisin wa dukkan wani fada da wani mai ibada da ya killace kansa a ɗakin ibada suka taru fa qala lahum yati anshudukum Allah allazi anzala al-injila ala Isa yace ina hada ku da Allah da ya saukar da injila kan annabi Isa hal tajiduna baina Isa wa baina yawmil qiyamati nabiyyan shin a cikin abin da kuka karanta kun ji an ce bayan shudewar annabi Isa kafin kiyama ta zo a ko wani annabi da zai zo qalu allahumma na'am suka ce kwarai mun karanta akwai qad basharana bihi isa isa ya bada ya bada bushara da shi wa qala sai ce man amana bihi faqad amana bi annabi isa ce duk wanda ya imani da wannan manzon yayi imani da ni wa man kafara bihi faqad kafara bi wanda ya wannan ya فقال النجاشي لجعفر رضي الله عنه sai na ya ce da Ja'far ma za ya qulu lakum hadha rajul wa ma za ya amurukum bihi wa ma za ya yanhaakum anhu shi wannan mutum da aka ce kun bi me yake ce muku me yake muku umarni me yake hana ku yi fa qala sai Ja'far yace yaqra'u alaina kitab Allah yana karanta mana littafin Allah wa ya'muruna bil ma'ruf yana umartar mu da al ma'ruf wa yanhana 'anil munkar yana hana mu munkari wa ya'muruna bi husnil jiwar yana mana umarni da kyautata makwabtaka tsakaninmu da ɗan uwanmu wasilatin rahim da sada zumunta wa barri yatim da kyautatawa maraya wa ya murna bi an da Allah wahdahu la sharika la yana umarta mu bautawa Allah kar mu hada shi da wani fa qala sai ce ikra ma yaqra'u alaikum karanta min irin abin da yake karanta muku in ji menene idan kai ne wace sura za ka karanta kar ka kalli littafin kila ka karanta wata sura da za ka yi ta tangimi da wani maddi da wata gunna to shi kuma ya san tunda mutum ne da ya imani da annabi isa sai zai karanto abin da ya shafi annabi isa ko yaya fa qara'a suratayil ankabut war ruh sai ya karanta suratul ankabut da suratul ruh fa fadat aynan najashi sai idanun najashi suka fitar da hawaye min dam'i saboda hawaye kenan fa qala yace zidna min hadha al hadith at-tayyib kara mana wannan zance mai daɗi fa qara'a alaihim suratul kahf sai ya karanta suratul kahf fa arada amrun an yughdiba najashi sai amru ya so ya fusatar da najashi fa qala sai yace innahum yashtumuna isa wa umma ai ranka dade ko wani abin da na manta wa fada wada suna zagin annabi isa suna kasan ko na aka so a bata kasa ce kana zagin sarki kuna zagin manya fa sai ce ma taquluna fi isa wa ummihi me kuke faɗa game da isa da mahaifiyarsa Fakara qara alaihim surata maryam sai ga abin da muke faɗa sai karanta suratu maryam falamma ata zikru isa wa ummihi lokacin da ambatan annabi isa ya zo da mahaifiyarsa rafa annajashiyu bi qashatin min siwakihi sai najashi akwai bawo na jikin asuwakinsa sai balgace shi daga hannunsa kadara ma yuqzil aina ya bangaro wannan bawon jikin a aswaki gurgudan abin da za a iya tsokane idan mutum da shi fa qala sai ce wallahi ma zadal masihu ta ma na naqiran yana daga wanda yace wallahi annabi isa bai kara daidai da takaddan nan ta jikin dabino ba kan abin da kuke faɗa din nan abin da kuka faɗa yayi daidai da abin da zo da shi naqiran ba an bai dago wa fihi nazala qaulullahi ta'ala a cikin lamarin shi wannan bawan Allah ne fadin Allah ya sauka cewa wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا wa مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين cikin lamarin su ne wannan aya ta sauka allati wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan sun saurari abinda aka saukar wa manzo tara ayuna ayunahum sai kaga idanun su tafidu min dami suna malalar da hawaye mimma arafu min al-haq saboda abinda suka sani na gaskiya yaquluna suna masu cewa rabbana amanna ya bangiji mun yi imani faktubna ma shahidin rubuta mu cikin masu shaidawa wa ma lana la nu'minu billah me ke gare mu da ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min al da irin kuma abin da yazo mana na gaskiya wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma al salihin mu kan muna kwadayin ubangiji mu ya shigar da mu tare da mutane salihan bayi har zuwa ƙarshe fa asabahum Allah bima qalu sai Allah ya ba su lada saboda abin da suka faɗa fa aqbala an-najashi ala ja'far sai na ja shi ya ya kalli Ja'far sun maƙala ce izhabu fa antum suyumin bi ardi shi ku tafi amintattu ne ku cikin kasata ku shiga duk inda ku ga dama wa suyum abinda yake nufi da suyum al'aminuna man sabbakum gurrima dukkan wanda ya zage ku koyi mutuncin ku sai an yi masa tara fala hawa al yawma ala hizbi ibrahim ba da da baya yau babu wata rahusa dangane da rundunar annabi ibrahim wanda duk ya taba ta ba za a wanye lafiya da shi ba aka ba su yanci cewa sai su kuma waɗancan kaga sai su karkade kura a koma a tafi wannan kissa wato ainihin ta najashi muhammad ibn ishaq ya rawaito ta cikin sira dinsa ha kuma imamu ahmad a cikin littafin al-musnad dinsa kuma da yawa daga cikin malaman hadisi sun inganta riwayar musamman shak Shu'aib al-Arnaud saboda haka riwaya ce ingantacciya babu wani gubar la gubar alaiha insha Allah ina fata an fahimta to kun da darussa suke tafiya lokacin da duk aka samu mutane guda biyu masu bambancin aqida ko masu bambancin ra'ayi to masu mulki me suke yi ba sa cewa bangare ɗaya namu ne namu ɗaya ba namu bane ba duka nasu su sarakuna iyayen kowa ne sai saurari kowa sai a ce kuma kowa ya kawo dalilinsa kuma duk wanda ya kawo dalili yake da gaskiya to ba wani kara mara gaskiyar nan sai a tabbatar masa rashin gaskiyarsa dan shi take rayuwa ta adalci amma idan aka yi rufa rufa aka ce shi kenan kaza kaza kaza kowa ya rike nashi to ba so gaskiya ba kenan dole a yi fada dole a yi rikici to alhamdulillah yanzu kaga adalcin da ba mu samu yanzu alhamdulillah da da muta da sai a ce ahlus sunna ku rufe masallacin ku dan zai kawo rigima su kuma dan can nasu ba zai kawo rigima ba kar ku yi karatu ko wa'azi dan zai kawo rigima su kuma can wa'azin su ba zai kawo rigima ba wani haka kawai shi kadai zai zo fa shi kadai zai karanta ishiriniya amma sai ya sa sabika shi kadai zai karanta dala'ilu amma ya sa sifika ya hana dukkan mutanen unguwa bacci ko ba wanda ya sai ce masa komai to amma idan lokacin fa sai da aka yi wani lokaci da wa'azi in za mu yi a nan garin sai in DPO ya ba mu haɗin kai in ba haka ba na cikin yin DPO sai zuciya a tashi Masallacinmu mu na tangin gada wajen Triumph din nan sai da aka zo aka ce kawai abin da ya halatta mu yi da sallah da wannan sifika din shine kiran sallah da kuma sallah din amma ko da za mu ce addinin nasiha bai halatta ba ce sai mu kashe sifika mu fada mu kada a cikin masallaci duk wannan shekaru goma da suka wuce kai ta wannan rikicin da gwagwarmayar a yi wannan hayaniyar tun muna zuwa eh, gaban mai ba sarki a zage mu ai ne wata rana sai kawai aka taho sai eh, ka ji dogari suna ta a gaishe yan sai qur'ani da hadisi gaishe <laughs> kuma soya manzon Allah <laughs> matashiyar magana ta gaba mautun najashi mutuwar najashi ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز فقال المنافقون يصلي على علج مات بأرض الحبشة فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna hisab lokacin da na najashi ya rasu kharaja rasulullahi sallallahu manzan Allah ya fito cikin madinaci da sahabbai fa salla alaihi yayi masa sallah sallar da ake kiran salatul ghaib kama yusalla alal janaiz kamar yadda ake yin sallah akan gawawwaki fa qala munafiquna sai munafikai suka ce yusalli ala iljin mata bi ardil habasha yana yawa wani arne sallah da ya mutu a can kasar habasha il wato arne kenan kazgi mata bi ardul habasha fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah lalle cikin ahlul kitab akwai wanda ake samu yana imani da Allah wa unzila ilaikum yana imani da abin da aka saukar gare ku na alqur'ani wa unzila ilaihim da su abin da aka saukar musu na littafin su khashi'ina lillah suna masu kaskantar da kai ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila da dai ba sa musanya ayoyin Allah da dan wani farashi kankane na rayuwar duniya ulaika lahum ajruhum inda rabbihim irin waɗannan ladan suna nan tabbace wurin ubangijin su inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne maganar cewa manzon Allah yayi musu salatul ghaib wani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari lokacin da najashi ya mutu manzon Allah ya masa salatul ghaib kuma wannan shine babban hujja kan cewa ana yin salatul ghaib malamai dangane da salatul ghaib sun kasu kashi uku kashi na farko cikin malamai waɗanda suke salluna ala kulli ghaib dukkan wani wanda baya nan ya mutu za su yi masa sallah sawa'un an yi masa sallah a inda ya mutu ko ba a yi masa ba mutum zai mutu Kaduna a nan sai masa sallah mutum zai mutu a Saudiya a nan sai masa sallah mutum zai mutu a Morocco a nan sai masa sallah ko da can garin su an yi masa akwai malaman da suke bada fatawar haka na biyu waɗanda suke la da salatul ghaib waɗanda ba sa sallar ghaib suna ganin wannan khususiyya ce ta manzon Allah shi kadai ne zai salatul ghaib banda shi wani ba zai ba matsaya ta uku matsayar malaman da suka ce alqaul bi tafsil mu muna nan rabe zance ne dukkan musulmin da ya mutu a garin da muka san ba a yi masa sallah ba to za mu yi masa salatul ghaib anan الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da hudu ne ga wata yau hudu ga watan uku a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan biyar shekara ta 2001 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muftasaru siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma shine darasi na 19 wannan shine darasi na goma 19 idan ba a manta ba matashiyar maganar da muke cikinta irin kariyar